ke ashe baki da mutunci ina miki magana shine kika zo kika zauna to ai san ne yake ji ke ba da mutunci fa saboda ba kyalle nake ba ai ba mamaki dan ka mun rashin mutunci idan ba ƙasa ka santa ba kuma ki ƙara magana ƙara miki ai ba karawa to ai ba ni kamara ba ka san wanda kamara hajjiya sa ita kamara ke kuna saki ki saki in suka zo ki faɗa musu